daren sha biyar ga watan Rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da 14 ga watan february shekara ta 2014 wannan shine kaset na uku daga cikin jerin giyar karatuttukan karishan karatun littafin fiqhu sira wallafan professor zaid ibn abdul karim zaid karatun da ashekul allamatul muhaddith Muhammadu Awwal Adam Al-Albani rahimahullah ya kasance yana gabartawa a rayuwarsa. Yan jama'a masu saurare suna bi kafin nan waɗannan karatuttuka da waɗannan muryoyi da waɗannan ainihin wato ababen kallo gabaki ɗayansu mallakan makarantar Darul hadisi Salafiya ce wadda ke nan gaskiya a Zariya, kuma suna ƙarƙashin kariya ne na dokar kare ainihin wato 'yancin kayayyaki ta copyright ba a yarda wa kowa ya ainihin wato nakalce su ko juya su ta hanyoyin juya bayanai na zamani ba ba tare da izinin wannan makaranta ba idan masu saurare ba su manta ba ɗan uwa muna karatu ne a cikin babin da ke bayani akan ainihin wato fiqh sira wanda aka cire daga cikin ghazwatu zatir raƙa, wannan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ma larabawan gani bani ratfan farmaki sakamakon labarin da ya samu cewa suna nan suna shirin za su kawo hari madina da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi cikin runduna ta sojoji waɗanda suka sha wahala kwarai a hanya kamar yadda muka ji domin a je a kai farmaki ga waɗannan kafirai a takaice mun karanta har zuwa gaba ta biyar inda malam ya kawo mana a cikin fiqh sira wanda ya shire akan wannan ainihin wato gazwa zamu tashi a gaba ta shida inda yace as-sadisa khushu'us sahabati radiyallahu ta'ala anhum fi salatihim wa tawqirihim liwuqufihim bayna yaday rabbihim subhanahu wa ta'ala daga cikin fiqhun da zamu iya fitarwa a cikin wannan gazwa shine mun fahimci cewa sahabbai mutane ne masu natsuwa a cikin su mutane ne masu girmama tsayuwarsu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha sahabiyul jalil radiyallahu anhu yusallin nafira. wannan babban sahabi Allah ya ƙara masa yarda kaji fa sallar da yake yi nafila ce wa laysal fariba ba sallar farilla bace ma fa yusabu bi sahmin fala yafza wa la yakhaf aka harbe shi da kibiya amma bai firgita ba bai ji tsoro ba bal yanzu ussahma wa yamdi fi salati kawai ya tumbuke wannan kibiya ne ya wurgi da ita ya ci gaba yana sallarsa thumma yusabu sahmi thani wa yanzifu dima wa yanzahu wa yamdi fi salati sannan aka ƙara harbin shi da kibiya ta biyu ya jini na zuba ya ƙara cire wannan kibiya ta biyu ya ci gaba da sallarsa thumma yusabu sahmi thalith sannan aka ƙara harbin shi da kibiya ta uku fa a tamma salatuhu amma sai da ya cika sallar shi walam yaqta'aha bai yanke sallah ba thumma ayqaba sahibahu la khawfan min ar-rami walakin khawfan ala saghar al-muslimin sannan ya ainihin wato tada abokin aikin shi ba dan tsoron harbin ba a dan tsoron kar ya zama yayi raunin da haka zai zama kofar da za a auka wa musulmai abin da ya sa kawai ya tada abokin aikin shi kenan daga bacin da yake duk wannan ya nuna mene natsuwa da sahabbai suke da ita da nuna girmama tsayuwarsu gaba ga Allah madaukakin sarki wajen ibada ina fata mun gano wannan aina nahnu min haula as-salatu salih radiyallahu anhu mala yace to mu ina muke in an gwara mu da waɗannan magabata na kirki Allah ya kare da su wannan mu fara yau kan mu fada mu masu kuraren cewa muna koyi da magabata shin haka muke wajen natsuwar mu a sallah haka muke yin ibadojin mu da cikakken miƙa zuciyar mu zuwa ga abin da muke yi da halartowa a cikin zuciyar mu cewa muna gaba ga Allah ne muna bauta masa kafin mu tankawa wani ko mu shi wa'azi mu farewa kanmu mu da muke cewa kanmu ƴan izala ko ahlus sunna ko salafiya ko menene ma waɗanda dai akwai cikin mu kuka akan cewa mu masu bin take-taken magabata ne ka ji take-taken su game da ibada mafi muhimmanci sallah cewa suna natsuwa a sallah suna miƙa wuya ga Allah maɗaukin sarki suna yin sallah ba tare da suna tunanin duniya ko rayuwarsu ba lalle tambayar nan da malam ya tambaya ce da ya kamata kowa ya kanshi ita aina nahnu min ha'ula'i salafis salih kowa yace aina ana min ha'ula'i salafis salih to ni ina nake a cikin wannan tawaga a can baya baya nake ko ko ko danin mata ragon salafu din ban samu na shiga ba ko ko a daidai ina nake kowa ya kanshi amsa ta adalci ya ga wa kanshi gaskiya daga nan kuma ba sai aiki sai gyara ya kamata jama'a duk wanda ya san zai ainihin busalaf ya san da gaske ake jama'a ba abu ne na yayi ko wasa ko kuma wani abu kawai na sheki aya ko na abin nan na zamani ba harka ce ta gyaran addini da abin da ba zai gyaru gyaruwar gaskiya ba sai da shi shine cewa ƙarshen waɗannan al'umma ta yi musulmi ba za su taɓa gyaruwa ba sai akan abin da farkon al'umma suka gyaru to menene gyara farkon al'umma almutaba'atu tamma li ta'alimin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikakkiyar biyayya ga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ibada da al'amuran yau da kullum na rayuwa da suluki da kasuwanci da zamantakewa da komai da komai kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin ina fata mun gane da haka al'amarin sallah al'amari ne mai girma al'amarin ne wanda ya kamata dole bawa ya tsaya ya duba yaya yake sallar shi yaya natso shi take a sallah yaya kuma kula da watin halarto da zuciyar a sallah ya kuma kula da yin gaɓoɓin sallah da hay'at da jujjuyawa yadda ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan da gwargwadon yadda ka kyautata su da gwargwadon yadda Allah zai kyautata maka wajen karɓar wannan sallah da wurin da ka bata su da wurin da ka samu matsala ina fata muna gane wannan alladina ta'allaqu bis salati wa arafu qadarha waɗannan bayi waɗanda suka makalkale wa sallah suka san darajarta wa wa'au makanataha kuma suka kiyaye matsayinta fakanu yartahuna biha la minha suka zama suna natsuwa ne idan sun yi sallah ba wai suna natsuwa ne idan sun gama sallah ba abin nufi shi mu yanzu galibi Allah Allah muke da an kira sallah kawai wai mu yi mu huta haka mutane suke cewa bari mu je mu yi mu huta da haka a zamani irin namu wanda yake da masallatai da yawa a wurare to Allah duk imamin da yafi kowa saurin yi wajen farawa da kuma saurin karikewa fijo kenan ko duk suna ma da za a kira shi da za ga yafi kowa yawan fasinja so da mutane suke nufi Allah Allah suke su gama su huta to wannan ya saba wa karantawar sabai jama'a kuskure ya kamata ne mu fara neman wanne ne limamin da sallar shi tafi kamata sabai shi ya kamata mu dinga cika masallacinsa sannan ba kuma ya zama burin mu muna Allah Allah mu gama ba a'a mu shiga cikin sallar mu samu natsuwar da ke cikin sallah mu samu farar da ke cikin sallah mu samu kusanci ga Allah ta hanyar tsayuwa da ruku'i da sujuda da zikirori da addu'o'in da muke da karatun alkur'ani ya zama shi ne farin cikin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wancewa bilalu arihna biha ya bilal duk sanda suka shiga kunci ko suke cikin wata damuwa a rayuwa sai manzo Allah ya ce wa bilalu saman mana jin daɗi sauƙaƙa mana wannan bala'i ya bilal ta hanyar kiran sallah mu tashi mai sallah yanzu nan amma mu ba haka muke ba jama'a to gaskiya sai an gyara wannan karatu manufa a faɗa kuma a aiki ne ba wai kawai karatu ne da za a yi ta haka ana wucewa a ce an soke littafi kaza ko an iya littafi kaza ko an san yaƙi kaza da aka yi ko kabiya kaza ba a'a wannan ba shine asalin manufa ta ɗaya ba manufa ta ɗaya shine aiki din wanda duk ya tara ilimi bai aiki da shi ba fi kowa asara fi kowa asara a nan duniya sannan kuma a gobe kiyama ka dukkan mu da muke jin wannan karatun jama'a ko ba mu zama malamai ba mun san wannan ilimin to muna cikin wannan asara mu ba aiki da shi ba ba wai sai wanda ya zauna zaman karantawa ne malami ba duk wanda ya san abu to ya zama malami a kan shi ma'ana hujja ta tsaye a kan shi cewa an an san da shi wannan abu ba shi da yadda zai guje cewa bai sani ba zaka jama'a mu gyara sallar mu mu gyara yadda muke yin ta a takaice a duk inda masallatai suke to yi kokari ka dinga kirdazan ina ne masallacin da ake kanta a Qur'ani kamar yadda ya kamata ina ne ake tsayuwa a nutsuwa ina ne ake gyara sahu ina ne ake ruku'u a yi shi har a yi shi yadda ya kamata ina ne ake cikakkiyar sujuda wani masallaci ne sallar shi tafi kama da irin sallar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan masallaci shine irin masallacin da ya kamata mu yi gogoriyar zuwa ba masallacin yan gaggawa ba yan ayi a tashi yan a caban ainihin limamai ba masallacin shi ya kamata a dinga gogoriyo ba shine mala yake cewa fakanu yartahuna biha la minha wa kanat qulubuhum wa fi kulli makanin mu'allaqatan bil masajidi wa biha kuma sahabai sun kasance a ko ina suke to zukatansu suna makalkale da masallatai kuma zukatansu na makalkale da sallah abinda ake nufi shine ya zama duk sanda kake a duk abinda kake a kake ya zama yana cikin tunaninka cewa sallah fa tana nan yanzu nan za a kira sallah ya zama duk abin da kake kana nan kana kirdazan yaushe ne azhar yaushe ne la'asar yaushe za a kira sallah na farko ko na biyu na asuba yaushe ne za a kira magariba ya zama ko da yaushe yana cikin husban yana cikin lissafin kwakwalwa ka cewa sallah na nan tafi ba kawai ne da mutane suke shirka cewa a kasuwanni ko a ofisoshi ko a wuraren sana'o'insu ba har salloli su dinga wucewa musamman 'yan uwa mata sun fi kowa wannan sakacin har suna ganin masu kamar doka ba ta kan sai sai sallah akan lokaci wannan kuskure ne ya ku yan uwa mata ku dinga kiyaye salloli akan lokacin su ko da a gidaje ne ko a ina ne ko a ainihin wato wurin wasu hidimomi ne naku na yau da kullum ku dinga kiyaye yin sallah akan lokaci ba uzuri bane ki je ki ta aikin gida ji da yara ji da mai gida wanke wanke dafa abinci ya zama wannan uzuri ne zai hana ki yin sallah akan lokaci dan za ga mata to wasu ba sai sun gama aikin gida tsaf kamar karfe tara na dare san za ta fara tunanin wacce Allah ce ba yi ba sai kan la'asar ko azhar ko makamanta haka to wannan ba karamin jafa'i bane jama'a Allah ya shirye da mu wa nahnu nadkhulu al-masjida wa nu'addi as-salata wa qulubuna la tadkhulu al yace mu kuwa sai ga mu shiga masallaci mai sallah amma zukatanmu ba sa shiga cikin masallacin bal yadda abin yake mu'allaqatun bil aswaq zukatanmu na can makalkale da kasuwanninmu wa umuri duniya da al'amuranmu na duniya wa sakhbiha da rudanin duniya nas'alullahi rahma muna neman Allah ya mana rahama dan Allah ya mana rahama mun shiga uku irin wannan bala'i kamar kace da mu yake a nan garin kaga su sai muga kamar tunda Saudiya ne ga kasar da yake ƙasar imani garin annabawa garin tauhidi tushen musulunci sai muka kamar ba su da wannan matsala kamar mu kaɗai ne muke da wannan matsala to kaji su ma a cikin wannan matsala suke zama balwa ce amma bala'i ne da ya gama duk duniya wasa da ibada ko kuma wanda suke yi din ma kaji mutum yana yin sallah amma zuciyarsa na can makarkare da shagon shi da ya rufe yana Allah Allah a gama ya koma ya bude saboda kakko masu tajirin shi in ma ya tashi ya bar shagon kinan ya taho ma'aikatan gwamnati kuwa to hadis bila haraj akwai wanda kwata kwata ba su samun halin da za su je wai sallah saboda yanayin aikin su ko yanayin ogan su bai yadda a tashi sallah to duk wannan aikin ya zama mutum fitina kenan ya zama aikin daguti kenan da ka ci gaba da wannan aikin gara ka wuni ka kwana baka da aiki ko kuma ka nemi aiki daban ko da bai kai wannan samun abun duniya ba na ran da Allah ya fi maka alheri saboda wannan duniya ba gida ne na tabbata ba lahiran nan da kake wasa da ita ya kai ma'aikaci ko kai dan kasuwa ita ce dai tabbas ɗinka tun anan duniya zaka iya rasa aikin zaka iya tsufa a kasuwancin ko kuma a daina yayinka ko da kana da wadata wasu 'yan kasuwan su taso ko wasu ma'aikatan su taso sai zama kai kuma yayinka ya wuce gabaki daya a lokacin kuma bayan ka gama wasa da shekarunka na ƙuruciya baka yi addini ba in baka iya riko da addini kana matashi ba da matukar wahala kai riko da shi kana tsoho inda kaga tsohon dan banza tsohuwa kace wannan tsohon mutum banza ne to da wuya an kaba tarihi ji an ce ai kuda da yana saurayi bawan Allah ne bai da aiki in banda tilawa da zuwa gun wa'azi da sallar dare a ce sai da ya kai shekara 60 kawai lalace da wuya haka haka ne jama'a ko ba haka bane idan kuma kaga tsohon kirki to da wuya ka ji an ce ai sai da ya kai 60 sannan ya fara wannan aikin kirki. ma shabba alaihi mar'u shaba alaihi haka larabawa suke cewa duk abin da mutum ya kuruci kai, to bisa ɗabi'ar rayuwa a kan shi yake yin farfara, irin wannan abin da yake yi sai tare da shi da furfuran shi ma'ana yanzu ga akwai tsofaffi yan kallon kwallo suka ta mamaki halaka da wani siriki kuna haɗuwa da shi a kallon kwallo kana dojewa shi ma yana dojewa to tun yana saurayi har ba ya kuma ta taka ba shi ma dama dan kallon kwallon ne ba da za a ce kawai yanzu shekara shi da biyar ya shiga Manchester na fata mun fahimci wannan to in kuma kaga dattijo wanda duk inda za a yi wa'azi da karantarwa yana nan to ka bibiya labarin kuruce shi dama san haka ya taso zaka ya kai wanda yanzu kake cikin halin kuruciya ko shekarun da basu riga sun yawa ba lokaci zai kure maka kai kokari ka gyara abin da kake ya zama lahira ita ce kan gaba da aikinka dan kana aiki a banki ko a wani establishment na ainihin wato gwamnati ko wata hukuma mai zaman kanta ko wata makaranta ko wata ma'aikata ko kuma ka da wata rumfar kasuwa wadda take ainihin wato tashi ko na kasuwanci na tafiye-tafiye wanda ake yayin shi ko kai ne wani injiniya mai wasu gyare-gyare na gareji ko makamancin haka to duk waɗannan ba uzurori bane da za su hana ka yin sallah akan lokaci domin sallah ne ita ce asalin ka ita ce abin da ka zo a duniyar nan tukunna kafin wani abu waɗancan duk ana yin sai dan su taimaka maka game da riƙe sallah da haka ya kamata mu kula da riƙe sallah jama'a a cikin jami'i da kuma yin ta yadda ya kamata a wuraren da aka fi kwatanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yin sallah Allah ya shirya da mu kuma muna wannan adda muna cewa nas'alullahi rahma nas'alullahi al'afiya as-sabi'a gaba ta bakwai min karahiyati abi musa al-ash'ari lil hadith amma hasala lahu fi ghazwati zati raqa min al-mashaqqati yaqulu an-nawawi rahimahullahu ta'ala idan muka kalli abu musa al-ash'ari mun ji cewa ya kyamaci a ce yana bada labarin wahalar da ya sha cewa faratin shi sun fita har suna nade kafafunsu da tsummo kara amma ya bada wannan labari yana mai cewa yana kyamar faɗan haka bai su dan kar abin ya yi kama da yana bada labarin alherin kanshi wanda kuma a umumance musulunci na kyamatar da haka karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna cewa mutum bai faɗan alherinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi alheran kanshi waɗanda babu wanda zai iya bada labarin su sai shi in ya faɗa sai ya dinga togaciya ya ce wala fakhara ana sayyidu da adama wala fakhara ana awwalu man tashaqqu alhun ard wala fakhara yace ni ne shugaban yan mutane gaba daya amma ba cika baki nake yi ba saboda wannan karatu ne wanda ba za a ji shi a bakin kowa ba kuma sai a bakin annabi din sallallahu alaihi wasallama da haka yake fada da haka mutum bai yaba wa kanshi a tsari na asali sai in ta kama ta kure sannan kai da zaka yaba wa wani ba a so ka zuguguta shi a gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatruni kama tatin nasara ibn maryama kar ku dinga zuga irin yanda kristoci suke ta zuga isa dan maryam sannan in zaka yabi mutun ta kama a gaban shi din to ka faɗa abin da kawai tsantsar gaskiya ce dubu sayyidina Umar sanda yake cikin ainihin wato a wannan rashin lafiya na shi na mutuwa bayan an suke shi da wani shigo yana yaban shi cewa ai kai ka ji daɗi Umar dan Khattab ku ne ku shiga musulunci da farko farko ku ne ku kai jihadi ku ka daga musulunci da dukiyarku da jikinku da jininku sannan kuma kayi halifanci kayi adalci yanzu kuma ga shahada Umar ya ce mashi yi mun shiru ba na son wannan zigawar ka kyale ni ina fata ya zama tsakanina da musulmai ni da su babu babu yabuwa fallasa ma'ana in an yabe ka a gaban ka yi kokari ka kauda yaban kokari ka kar kai kokari yaban ya ainihin wato hana ka ganin aibin da kake da shi ko na kasa da kai kafi kowa cikin cewa kana da ita da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addu'a wacce kamata mutum yayi idan an yabe shi akan irin su Allahumma la ta'khudni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun Allah karka kama ni da abinda waɗannan masu cika wauta suke fada masu zuga ni Allah ka kama ni da abinda suke fada ya Allah laifukan da na yi wanda kai ka sani su ba sani ba Allah gafarta mu kuma Allah ka sa na wuce yadda suke tsammani wannan addu'a ce ingantacciya a sunna ya kamata kowa ya rike ta sanan jama'a mun tsoron Allah mu daina zuka junan mu yi da kyau wannan ba al'adar musulmai ba ce. mu daina jama'a akwai magana da ka ga dan uwanka ta ƙara mishi ƙwarin gwiwa ko addu'a ba sai ka faɗa a gaban shi ba ina fata mun gane wannan to da haka ga Abu Musa al-Ash'ari da sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin manyan sahabbai da tawa to ne zo ya ba da labarin cewa gashi fa abin da ya faru gare su amma sai yana nuna kyama kar aga kaman yana cika baki ne to wannan magana ce Nawawi ya fitar da wani fiqh yake cewa fi istihbabu ikhfa'il a'mal as-salihah wannan yana nuna musabancin boye ayyuka na gari da kai wa yukabiduhu al-abdu min al-mashaq da kuma koya abinda bawa yake fama da shi na wahala fi ta'atillahi ta'ala a wajen biyayyar Allah madaukin sarki duk wahalar da ka sha wajen biyayya Allah da yika alkhairin da kai wanda ba a sani ba ka boye irin yunwar da ka sha a wajen neman ilimi irin wahalar da ka sha a makarantar hadda irin talaucin da kai fama da shi a halin dalibta idan dai ba dalili ne ya kama za a yi hujja da wannan maganganun a wani bugire ba to ba dai bane ka doka na faɗan shi yana daga cikin mustahabi ka boye su wala yuzuru sha'an min zalika kar ka bayyana wani abu daga cikin haka illa li maslahatin sai akwai maslaha mithlu bayani hukmi zalika shay maslaha ta zama kamar bayani akan hukuncin wannan abu والتنبيه على الاقتداء به فيه da kuma tambihi wato faɗakarwa akan ayi koyi da mutumin da ya wannan aikin akai kamar sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu sahabi ne wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bashi bai balaga ba yaro ne karami kine da dan shekara 10 sha kadan amma sai aka waye gari Abdullahi dan Umar dan Abbas ya zama ɗaya daga cikin bijiman malamai a cikin ainihin sahabbai har ma a zamanin Umar dattawa daga cikin 'yan majalisar da ke zama a majalisar Umar ɗan Khattab suna yin kunkuni cewa Umar yana shigo da yaro karami sa'an ƴaƴansu cikinsu, ishara zuwa ga shi Abdullahi din har wata rana Umar ɗan Khattab ya sanya kacici kacicin fassara ma'anar iza ja'a nasrullahi wal fatah a wannan majalisa a inda duka wannan dattawa da suke kunkuni suka kasa fassara ta yadda ya kamata sai shi wannan yaron da suke renawa shine ya fassara da Umar yace ni ma ban san fassara ta ba sai abin da yaron nan ya faɗa mana ya musu haka dan su gane kimar yaron a ilmanci to wannan yaro Abdullahi dan Abbas ya sha wahalar karatu tare da cewa ahlul baiti ne babban ɗa ne a gidan Abbas kawun Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka cousin ne dan uwa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallama dan uwa da dan kani amma haka yake bin malamai ɗaya bayan ɗaya har gida wani lokacin aka ce yakan je ya kwanta a ƙofar gida ya zauna har bacci ya ɗauke shi ya kwanta har rana ta riske shi ko ƙura ta cika mishi kunne ta inda ya kwanta ba tare da ya tashi ya aika a kira malamin ko kuma ya yi zuciya ya tafi ba zai jira wannan malamin har sai ya fito wani ba zai fito ba sai bayan azahar sannan zai an shi karatun ya tafi in suka ce mishi haba habawa ne in ka zo ka dinga aikawa mana sai ciyawa wannan wahalar da ya sha da wannan jajircewa ta bashi wannan ainihin wato daraja a cikin sahabbai wajen ilimi ya zama babban malami ne makarantar shi daga cikin manyan makarantun sahabbai da aka yi ruwa daga gare su to duk labaran za ka samu a cikin si a cikin ainihin wato abin nan labaran ainihin sahabbai a cikin tarajin sai ka ji ɗalibai suna ruwaito cewa ga abin da malam Abdullahi ɗan Abbas ya sha na wahala to abin da zamu riska anan shine idan ana karatu yakan bujiro musu da kissa ko labarin wani kunci da ya sha dan su ɗauki izina kamar da Imam Bukhari aka ba da labarin ne yana fadan cewa da hadisin da ya ji sai ya bi duka malaman da wannan malami ya ce musu an koya musu hadisin a tare mana Imam Bukhari ya shigo gari kamar Zaria ya koyi hadisi a gun malamin hadisin Zariya misali to zai tambayi wannan malamin cewa alaga bata malam sa da aka muku wannan karatun ku nawa ne ya ajin shi mu kaza ne da waye da waye ce akwai wani mutumin gari kaza akwai wani mutumin gari kaza akwai wani mutumin gari kaza to haka bukhari zai kama hanyar duka garuruwan nan sai ya je ya sake ji wannan hadisi da haka zama da hadisai wanda suke matini ne guda ɗaya amma ya samo shi daga mutane burjik wani lokaci ya samu ƙarin wasu lafuzza a nan wani lokaci ya samu ƙarin wata fa'ida a can da makamancin haka ina ba ta fahimci wannan ba gadi irin wannan akan ba da labarin ne don wato mutane su kwaikwayo don ya zama abun koyi don a cikin labaran mazaje da suka gabata akwai abun koyi ga 'yan baya Qur'ani ya nuna mana haka wajen irin labaran annabawa da Allah madaukakin sarki ya dinga baiwa ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallama daga baya kuma yake ce mishi linusabbita bihi fu'adaka wa naqussu alayka min anba'il ghaibi ma nusabbitu bihi fu'adak muna baka labarin wannan abubuwa da ba a san su bane dan mu na maka da zuciyarka ka gane cewa kafircin da mutanenka suka yi da bijirewa alherin da ka kawo musu na annabta ba kan ka faru ba dama mutanen garuruwan da aka aiko da annabawa sun saba irin wannan kafircin sun saba su cewa annabi boka ne ko mawaki ne ko makaryaci ne ko dan sihiri ne ko makamantansu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na nuna mishi koyi da irin hakurin da waɗancan ainihin mutane suka yi to kenan ashe kallon rayuwar magabata na kirki yana koya maka darussa to zaka ko mutumin da yake raye ne idan ka zauna da shi kai kana dan yaro wanda yake tajriba a wata harka ta rayuwa babu shakka za ka tsare da shi to a irin haka babu laifi ana iya ba da labarin abubuwan da za su zama kamar mutum yana yabawa kan shi amma sai zama ba yabawa bane ya kamata mu ko masu saurari mu dinga fahimta haka mu zama masu adalci mu zama masu adalci da baiwa juna uzuri da yi ma ƴan uwanmu kyakkyawan ainihin wato fassara da kyakkyawan uzuri anan ne nake so na ce galibi malaman da ake ce ma'alus sunna ko 'yan izala ko masu wa'azi sun yi ma malaminmu. marigayi a sheikh muhammadu awwal adam al-albani Allah ya karɓi shahadarsa da shi da ɗansa abdullahi da matarsa umar abdulbar malamai sun mutu jafa'i a wannan wajen wannan jafa'in zalunci ne malamai suka yi saboda ba su san shi ba mu ne muka san shi da yasu bari mu fasara wannan maganganun duk sanda zai bada labarin wani abu da yi ko wata sarkakiya da ya shiga galibi mu ma sai yanzu ne muke gane ashe darussa ne yake ba mu karama ce ta bawan Allah irin shi Allah yake matsabbake shi ke faɗan wasu labarai da wasu rigingimu da matsaloli da ya shiga waɗanda suka kawwana shi zama yadda yake saboda kamar yadda muke fara kullum ba ma cewa ya fi kowa karatu ta yiwu a kono yana nan ya zo ne ya fi shi tsantsan karatu me ya karatu jan baki da fassarawa ta ba gashi muna yi ba amma mu malamai ne ba malamai ne mu dan idan ka iya jan baki da fassara to ina kuma ka iya hangen nesa ina kake da irin wannan jajircewar ta mara, ina kake da irin wannan shiga rantsin da tinkaran matsaloli da iya hango musulmai abin da ba su hango shi ba da iya faɗakar da al'umma wani haɗari da ke fuskantar su da jajircewa wajen bincike din ka iya wannan ina ka iya zage kwandowar sa dukiyarka kai wa addinin aiki to ya tara wasu darajoji waɗanda sai ka raba wa malamai su gaba da baka samu da dauki kwaya daya ba in an raba su gida 70 darajojin sai ka rasa wani malami kwaya daya da dauki wannan kashi daya ka ga irin wannan malamin da ya fito a cikin irin wannan al'umma Allah cikin ikonsa shine ya bashi damar ya dinga faɗan yadda ya zama haka irin matsalolin da ya shiga har ya zama haka domin galibi matsalolin su suka yi shefin din shi zama haka don mene don waɗannan shawarar sa amfani yan baya yanzu da baya raye in muka koma muna sauraron muryarsa wanda muke fata Allah ya sata zama sautin khalidu zaka dinga jin irin wannan wannan nake fada jama'a zaka dinga gane ma'ana wasu maganganu a shida duk ba ma fahimtar su kuma to a lokaci ne kuma waɗannan da ake cewa malamai su kuma babu abin da suka sa gaba illa cin dibigin shi cewa yana alfahari yana cika baki yana kuri bai da tawalu to wannan duka zalunci ne daga bai kuma ya kamata malamai su shiga taitayin su jama'a waɗanda ake cewa malamai ya kamata su shiga taitayin su domin abun bakin ciki shine yanzu wannan tasawa za su ci gaba da irin wannan gabar da shi ko ba a nan cikin mu bane idan Allah ya daga wani aka ga yayi kama da irin malam albani Allah ya ji kanshi kuma Allah ya daga wani haka the same caliber na malamai za su ci gaba da nasaba shi irin wannan adawar ashe wannan yana cewa kukan da suka dinga yi da yaban da suka dinga yi sanda aka yi shi munafunci ne ba dan Allah suke ba to muna nan muna sa ido jama'a ko da ba malamai bane mu muna da wayo ko mun zauna gaban malamai kuma duk abin da zaka faɗa yanzu mutane za su iya fahimta ka zaka muna nan muna sa ido zamu ga da gaske ne idan kuna gyara kurakuran ku da akwai wanda suke cewa wallahi su ba san cewa babban babban wali ne na Allah ba haka ake hada su fara da shi to idan Allah ya ƙara daga wani waliyi shi kuka ji irin wannan karatun da irin wannan fahimta da irin wannan jajircewa a bakinsa sai muga kun fara kaunar shi in dai ba ku wani waliyan shedan bane ina fata mun gane wannan wannan sako ne wanda ake da su sun sani don kuma daga cikin wutar da mu kuma galibi na kusa da shi muka dinga yi dan malamin yana magana ba dan mu yake ba wani wawa kawai ke dauka da shi yake ko ba da shi yake ba ya san magana ba ta shafe shi ba na nauyi kawai sai ya ɗauka wai da shi yaki ina fata muku shi da in ana magana ka dinga fahimtar wacce ce magana da ake da kai yanzu wani yana wannan magana jin ta yake kamar ana watsa mashi wuta sau zai ce ka jaran nan ko abin da ya ce kenan Allah ya shirye da mu a takeice yana da kyau wato malamai su dinga daga wa junan su kafa jama'a mu dinga baiwa junan mu uzuri musamman mutumin da aka san shi akan sunna aka san shi akan jajircewa da karantar da sunna aka san shi idan yayi kuskure ko wani abu da ban fahimta ba ko muna ganin ya samu zamiya asali nasiha ya kamata a yi mishi a samu waɗanda ake ganin za su iya yi mishi nasiha ya ji sai su mishi idan ba a samu haka ba to a bashi uzuri a mai addu'a cewa Allah ya sa ya gyara Allah ya sa shi akan sagadi amma kawai ka je kafa lafifika kai ta wa'azi kana suka to wannan daga ƙarshe kai zaka zo ka zama wawa a ce wai malamai izala alu sunna ne shekaru da ma garin suka dinga sukan nasu dina albani akan su fitu sala wanda kuma su ba su kai albani izala ba dan ba su san wai albani ba mun gana haka daga wani wanda ya ce albanin nan ma ko yayi zaman da ibn timiya ya ce wallahi shi bai sani ba ko wani ne riga wani tsakanin su a lokacin ma albanin ba yana raye albani wancan nasiruddin tukuna Allah ya ji kansu gaba daya to shine ma da yake cewa ونحو ذلك وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من من الاخبار بذلك duk irin da aka samu magabata suna bada labarin irin wannan wahalar to sai a dauke shi a irin wannan ma'ana ka duba annawi a cikin sharh sahih muslim juz'i na 12 shafi zuwa da 8 kama abu hurairah da yake cewa ina son ya dutse a jikin ciki na ya manne mana da bayana in dinga murgina murgina murgina a cikin masallaci saboda yunwa sai ka dauka yana bada labari ne dan ai koyi da cewa yunwa kata hana ka neman ilimi karka ce Abu Hurairah yana alfari ne cewa shi sahabi ne wanda yake mai juya yunwa falal muslimi an yahrisa ala baqa'il amali salihah bainahu wa bain rabbih ya kamata musulmi ya zama yana da kwadayi kwarai wajen tabbatar da aikin da yake na kirki tsakanin shi da Allah shi ne kawai idan ka je kai ma mahaifiyarka wani abu na biyayya to karka zo kana bada labari Allah kakewa to ya gani ya ji ya sani ka tsaya iya nan yi kokari ko ka gyara niyyarka ya zama dan Allah kake idan ka yi wani abu na alheri a cikin al'umma to yi kokari ka gyara niyyarka a nan ne nake so na yi clarifying cewa 'yan siyasa dole sai mun ba su uzuri jama'a game da wannan harka musamman 'yan siyasa irin namu ne yanzu dan su kan duk abin da suka yi sun sun faɗa sai ka ji a jarida da rediyo da ko ina to wannan ya aka iya da su kenan zaka ji wani abu mata na kamar goyi su ce ai mun muku kaza mun muku kaza kaman ba haƙƙin ku bane kaman ba right ɗin ku bane kaman privilege ne to ƴan siyasar nan ne ina ganin jama'a sai an musu uzuri saboda yadda suka samu kansu a cikin irin wannan kuncin na cewa in ba su faɗa ba to ba za a san sun yi ba su da sai sun faɗa a san sun yi domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kama wata rana sai da ya ga mutanen Madina haka lokacin da mutanen Madina suka ce to yanzu ne tunda musulunci ya tsayi da kafafun shi ya kamata mu koma kasuwa mu ci gaba da kasuwancin kar kasuwancin mu ya lalace manzo Allah ya ji labari ya tara shi ya taru da su ya musu fada yace ashe ban same ku cikin duhun kafirci na ku na kawo muku imani ba suka ce haka ne ashe ba mu kaza ba suka ce haka ne ashe ba mu kaza ba suka ce haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu fada suka yi ta kuka suna tuba wa Allah cewa ba za su tsara ba ga abubuwan da yake gaya musu na alheri a matsayin shi na shugaba ne a matsayin shi na ɗan siyasa ya faɗa musu ne saboda maslaha kansu ina ganin 'yan siyasa in za su gyara niyyar su ya zama dan wannan maslaha suke yi suna da uzi. amma in suna yi da riya ba za su kubuta daga wannan riyar ba ina ba ta fahimci wannan Yan siyasa su ji wannan wallahu a'lam kuma wannan kawai ra'ayina ne ba wai na karanta a wani waje bane fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wa astaghfirullah ne fa huwa akhlasu wa a'zamu lil ajr wannan yafi kawo ikhlasi kuma yafi kawo girman lada wa ab'adu anil hubub kuma yafi nisanta ka daga fadwa daga zarmewa idan kai aikin alkhairi ka boye kar ka fara wa kowa ka bari Allah da kai dan shi ya sani والشيطان يحرص على منع المسلم من عمل الصالحات شيطان ko da yaushe yana ƙoƙarin iya kwadayin shi shine ya hana musulmi aikata ayyuka na gari fa idan tasara alaihi wa amila Saliha, amal as-salih fa ash-shaytan fi ibtali idan mutumin ya galabaci shaytan ya aikata wannan aikin shaytan ba zai kyale shi ba sai ƙoƙarin ya lalata aikin ko ya rage masa lada وذلك بالحديث عن هذا العمل تانيا ايكي اكن wato magana akan wannan aikin da kai abinda malai yake cewa shine asali shedan kamar yadda abin nan malam ayin ibul jawzi magana masu fadi da matukar sha'awa game da wannan kabiya shine yadda shedan ke batar da mutane a cikin tambisu iblis shedan asali ya fi son ka zama kafiri mushriki wanda baka bautawa Allah Allah shi ya mu to wannan shine mataki mafi muni da shaitan ke so ya batar da mutum kan shi idan bai samu wannan ba kai imani to ba zai kyale ka ba sai ya sauko mataki na biyu ya za a yi sa ka dinga yin manyan zunubai su kisan kai da sata da shan giya da zina da luwaɗi da cin riba da saba wa iyaye da barin sallah da irin su al-mubiqat sune mataki na biyu da gangaro da kai yana so ka dinga yi idan ka ƙi waɗannan ba zai cire rai ba sai ka kokarin zayyana maka bid'o'i su kuma shine mataki na uku abubuwan da ba addini ba kamar da su addini ka dinga yi ka dinga kokarin kare su abinda baya cikin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama a ce dole sai an shigar da shi cikin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama a kirkiro abubuwa waɗanda suke ba addinin musulunci ba a yaba a cikin addinin musulunci irin su maulidi dinnan sama da makamantansu da suna addini wannan shine mataki na uku na batarwa da shi da yake mutum idan shi dan bai samu wannan ba zai kyale ka ba ka ki shirka ka ki yin ainihin kaba'ir kana kin bid'a ka guje mata to sai kawo maka al israr ala sagair kananan laifuka kana dan taba laifuka kanana kuma baka baro shi kullun kanana sallah din nan an kira kana nan ba za ka tashi ba sai an tada ikama misali kuma kana dan yi kana dan kalle kalle haka gefe gefe matan mutane suna wuce wannan ma gira ce ko da ire-iren dai waɗannan abubuwan ƙanana haka kullun kana dan yin su zama wurin fira da annabi hana kana nan kana yi sallallahu alaihi wasallama ka kwanta baka baka wutiri ba ba za ka tashi ba har sai an kira as khairun minan nur kuma sai an yi rabbana wa lakal hamd kara saraka guda kenan kana nan dai kana yin waɗannan kuma har kana ganin ma ba wasu abu bane shi to al isharu ala sagair kenan wannan shine mataki na hudu shedan zai biya kasar da kai idan ka ci wannan kana kokarin in kai laifi kankani zaka tuba kai nadama ba zaka sake ba shedan ba zai kare ka ba sai kokarin kawo maka riya ka dinga ganin a ah, to ai bari in dinga yin aikin alheri dan a dinga gani inda dai ni kowa ya san da mutumin kirki ne to bari in dinga yin mutane suna gani da zai kawo maka wannan riya wanda za ta bata duka aikin domin ta kan shiga cikin aiki kamar da ruwa cikin hadisi kamar yadda bakar tururuwa ke sadadawa cikin bakin duhun dare ta wuce ba wani san ta wuce haka riya take shiga take bata aiki in ka ƙi riya shedan ba zai ƙara kyale ka ba kuma har ila yau yana nan zai hau wani matakin shine sai kokarin sa maka tunanin al'amnu min makrillah kada ganin ka ni fa na tsira ba da wata matsala wannan shi kan shi. bala'i ga cewa na shirka ba bana fasikanci na kafirci na wani maguzanci ba bana bid'a na kananan sako barri ina da ikhlasi to me rage ni kawai mutumin kirki ne ni da na mutu kawai sai aljanna alhamdulillah ka ji ka amuntu da wannan to wannan ma matsala ce shi dan na kike baka a cikin ta ina fata mun gane wannan in ka ki wannan duk ka ki wannan sai ya sa ma ka dinga yin abubuwa khilaful aula sabana abin da ya dace kai a lokacin da ya dace kai ka kin duka waɗannan sai ibadoji kake to sai zo ya sa maka daidai lokacin da kana cikin tilawa misali ga dai aikin alheri ne ko sai a kira sallah sai ka ce bari kai kan izo. Ka ga aikin alheri ne amma ka bar wani aikin alherin da shi ya kamata a yi a fara sallar da kai a lokacin shine lazumin ka biye da kawa kan wannan ko dai daga kai kan izin an yi raka'a biyu to baka so ka tsaya ba kan izu ba ko kuma ya sa maka abubuwa waɗanda suke kana da dukiya ga abin da ya kamata ka yi da ita ka ɗauki dukiyan nan ka baiwa bayan Allah ka biya musu scholarship su yi karatu a ɗauki wasu a kai su ƙasashen larabawa su karanto addinin musulunci su dawo suna karantarwa a ɗauki malamai a kai ƙauyuka su dinga wa'azi suna shiryatar da mutane zuwa ga hanyar Allah suna mutuntar da maguzawa sai sai Allah sai shaidan ya kikin guri kaga wannan sai kawai ya nuna maka bari ka kila wani katan masallaci a ungoku wanda ba masallata kuma ka gyara shi yadda ya kamata tunda za a dinga labarin masallacin a garin kaga aikin masallaci aikin kirki amma khilaful aula ne a daidai lokacin bari baka ci ba wannan ba in duk ka ci wannan kana yin abin da yake aula din to sai kuma ya sa maka jarabtuwa da halas jarabtuwa da abubuwan da suke halas ne ka ji ka jarabtu da motoci masu kyau da gidaje da mata da harkar shagali in abinci ne zaka ci sai ka ci wanda fi kowanne tsada in sutura sai ka sa wacce fi kowanne tsada da kuɗin halas ba sai ka shagaltu da wannan duk ka manta da asala abin da ka bai duniya na ƙarshe da shaidan zai maka in duk ka tsallake wannan matakai shine yana nan sanda zaka mutu zai kare ga cewa baka cika da imani ba an rubuta a cikin tarihi Imam Ahmad bin Hanbal cewa har yana gadan mutuwa shedan yazo ya fito ne a wata sura yana cewa ka more Ahmad dan abali. nayi nayi na halaka ka na kasa yau gashi zaka mutu da imani sai ce bace min da gani ka bani wani don a lokacin da ya ce ha wa ya ga maka mu na wasa ne da shi ke na batar da shi to shine irin wannan da haka kullum ake addu'a cewa Allah ya sa mu kyakkyawar cikawa kullum muke addu'a kuma da haka kullum muke ma malamin mu hani allaka ya shekhana cewa babu shakka yayi cikawa mai kyau tashi daga karatun sahih bukhari sannan aka kashe shi akan addini aka harbe shi ba da ainihin haƙi ba sannan ya cika da kalmar shahada Allah ya rahamshe shi Allah ya ɗaukaka darajar shi da shi da matan shi kuma Abdul Barri da dan shi Abdullahi kuma waɗannan addu'o'i ba za mu gushe ba muna yin su ba za mu gushe muna maimaita su kowa ya sa wa kanshi lazimi a duk sanda ka tana su ka musu addu'a ta alkhairi kai ma Allah zai sa mala'iku su maka wannan addu'a insha Allah to kaga kullun dan haka dole a dinga wannan fata na cikawa da alkhairi to idan ka ji wannan matakai to a cikin su ne ma da yake ishara cewa shedan yana nan yana bibiya in ya ga kana aikin alheri ba zai kyale ka ba shine zai dawo mataki na kasa shine ya sa maka mene ba abin da zai bata aikin ta hanyar riya ko kuma al'amnu min makarin din ka dinga yin riya kana yin aikin lahira amma dan duniya ranar kiyama sai an zo ka ga cewa shi dai aikin da kai Allah bai so saboda me zai ce kamar da malamin shago ya kanta hadisin nan kwanan nan ko hadisin Abu Hurairah ne ko nan Dawud ne karanta shi hadisin Abu Hurairah wanda in zai bada hadisin ma su ma yake saboda tashin hankalin da yake shiga wanda aka ce ranar kiyama za a zo da malami wanda ya karantawa da soja wanda ya jihadi har a kashe shi a fagen jihadi da kuma bai kuɗi wanda ya ta sadaka da dukiyarsa har ta kusa karewa ya rayuwarsa dukkanin su za a musu tambaya akan dan me kuka yi aikin da kuka yi wani aiki kuka yi ce ga aikin da suka yi dan me kuka yi ce dan Allah Allah ya ki Allah ya ce ƙarya kuke ce kai malami kai ne dan a ce kana da ilimi kuma an fada kai mai kuɗi kai ne dan a ce kana da kyauta kuma an faɗa kai soja kai ne dan a ce kana da jarunta kuma an faɗa da haka ku tafi wuta wannan ba su ne manyan mutane da ake gani a duniya ba to amma saboda ba su dan Allah ba ji Bala'i da za su faɗa to za ka riya jama'a bala'i ba da labarin aikin da kake yi na alheri baka sani ba zai iya kai ka gariya da haka a mu ina fata mun gane wannan sai mala yake cewa asamina wato gaba ta takwas fi qissati jamal jabir radiyallahu anhu na na'khudhu mutaba'ata ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi ahwali ashabi daga cikin kissan wannan raƙumi na Jabir dan Abdullah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zungure shi ta gudu din nan zamu iya cire cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiyan halin da sahabban shi suke ciki wa rifqihi da kuma tausayin da yake musu wa mu'anasatihi hilahu, da kuma kokarin saba musu sakin jiki da yake da su maza manzo Allah sai su zama yana tafakkudin sahabban shi yana neman ina wane yake me wani hali wane yake ciki haka ya kamata shugabanni su kasance tun daga malamai da limamai da masu anguwa da sarakuna shi da mutane sun san bala'i da ke cikin shugabanci ba da rashin su neme shi amma baki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga yau mutane cewa innakum satahrisuna ala al-imara babu shakka ku za ku dinga gogoriyan kwadayin shugabanci to iya na mutane suke tsayawa ba sa tana cewa wa hasa satakunu nadama cewa ranar kiyama za ta zama abin nadama ni'matul murdiya wa bifatil fatima mutane za su dinga jin dadin wannan duniya mai shayar da su wannan ni'ima amma kuma za su dinga Allah wadai ko annabi Allah wadai da mutuwa mai raba jama'a da wannan cin daji to da haka baki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutane game da shugabanci amma ba kuma mai a cikin shugabanci da sai dinga gogoriyo babu shakka waɗanda suke gogoriyo akan shugabanci a yanzu za mu iya cewa ba dan aikin shugabancin suke yi ba a sai dan alfarmar da shugabancin ke kawo musu da za a ce waɗannan 'yan majalisu da waɗannan gwamnoni ga baki ɗaya a cire musu duk wata alfarma ta wani ainihin wato shugabanci tun daga immunity clause cewa ba su da wani haƙƙin ba za a iya tuhuma su ba da security power da ake ba su da kuma komai a ce a cikin dukiyar gwamnati za a ba su a ce duk wani gwamna ya tsaya takara an zabe shi idan malamin primary ne ci gaba da zuwa yake shi na primary ko kuma a bada shi secondment kenan a gidan gwamnati ko a bada shi secondment amma a bashi shi yana nan a primary education board idan dan kasuwa ne ci gaba da kasuwanci shi amma babu wani albashi babu motoci masu combo, babu wani mukami ko ta karama kawai ya je wa al'umma shi aiki kamar da ake zaben liman wallahi sai an ci gidarasa wanda zai ko kansilan ba gane yanzu kansulan na Kaduna waye kake jin zai koma waye zai koma kansula an zabe shi hamma ta shi bata san zabe shi mana babu wani canji saboda an tattara abun gaba ɗaya ba yadda yake da ba to za a ce ƴan majalisun su ba musu haka sai an ne wanda ya takara rasa jama'a a ce babu wani kuɗi za a dinga baka normal albashi ne da ake bawa kowane ma'aikaci haƙƙin abin da ya shi abinci haka a tsatsaye galibi ma'aikata ba haka abincin me yake ba bai kai kaiwa yadda ya kamata ko to a ce shi ma a ce labul o kaza za a bashi irin yadda ake ba ma'aikata kwatankwacin shekaru ko digiri shi ko makamanci haka babu wata alfarma irin wadda ake musu din nan da za a yaka sai an nemi wanda zai shugabanci jama'a rasa da haka duk wanda zai ce mana wai wai yana so ya taimaki talakawa ne ba da raya a gani kariya ne galibi ba ma cewa akwai marasa ba masu gaskiya amma dai gane gaskiya tana da matuƙa wahala dan sai in mutum yi an gani ko dan haka su kuwa sahabbai a zamaninsu su annabi sallallahu alaihi ya kasance shugabancin da yake musu shugabanci na hidima service ga al'umma da haka a koje yaushe yana neman ya ji halin da suke ciki idan sallah aka yi musamman sallah asuba manzo Allah sallallahu alaihi in ya waigo bai ga wani wanda ya saba gani a kawo ba ya ce ina wani a ji komai da lafiya ne ko ya tafiya ne ko ya makara ne in ba shi da lafiya ne nan take za a tashi a je a gaishe shi ko a wajen jirgin su gaishe shi to ya kamata mu ma mu saba da irin wannan wannan daga cikin asnanul mahjura sunnoni waɗanda mu ahlus sunna gaskiya saboda Allah mun yi muna wasa da su akwai ire-iren waɗannan sunnoni da zaka ga mutane muna cewa kan ahlus sunna amma muna wasa da su alal misali shine sunnan ziyarar makabarta ahlus suna ba su san ma cewa yana da cikin addinin su ziyarar makabarta ba in ka gama makabarta to an yi mutuwa wannan daga cikin sunan majura da irin sunan da suke da alaka da bukukuwa musamman na aure za ga a ta zuga mutum a matsayin ahlus sunna amma da tashi aurar da shi kawai sai ga da shi da yan bid'a duka ɗaya ne shi babu wani abu da zai bambanta shi da su daga take-taken da tsarin da yanayin da kyar a anguwa in aka samu an yi wannan sai an kusa shekara takwas ba sake samu ba kuma sai ya zama hadisun yasiru bihin rukuban labari ne ta kaji shi ha'a da kan magoyi a ce a wani gari a wata anguwa an aurar da wata ya babanta ya hana a yi komai na bid'a shi da kanshi ya kai ta bayan la'asar ba akwati ba kaza ba kaza sadakin ma shi biya saboda malamin mijin wani ustazi ne alaran ma bai da ko kwandala sannan gidan ma shi ya yankan musu daki a cikin gidan shi ya basu in aka yi wannan sai an yi labarin a duka tashoshin watsa labarai ba haka bane sai ya cika facebook duka labarin saboda me saboda ba a saba gani ba to ya zama sunna ce mahjura irin wannan sunanin to shine irin wannan ita ma sunnar tafakkudi na junanmu ya kamata shugabanni a cikin wanda suke limamai jagorari a cikin al'umma mu dinga tuna wa junanmu wannan sunnar wani wanda aka saba ganin shi ana harka ta addini da shi wata na kawai sai a daina ganin shi wani ma eh, rauni ne ke shiga cikin zuciyar shi saboda halin rayuwa to tun a lokacin in bamu taimake shi ba har sai raunin ya mai yawa ya galabaci imanin shi sai kawai ya daina zuwa kawai da an tambaye shi ce ai dawa ko wahalar rayuwa to da sai mu je mu dawo da shi muna mashi a'a wannan abin da ya biyo shine asalin wahalar rayuwa nan shine dadin rayuwa to mu dinga tafakkudi na junan mu akan irin wannan Allah ya ce mu akai shine sai ke cewa wal hadithu ma'ahum yana fira manzo Allah sallallahu alaihi yana fira da sahabbansa wa tafaqqudihi li shu'urihi yana bibiyan halin da suke ciki wa qad warada annahu kana idza kana ma ashabihi sara fi akhirih ya zo a cikin sunna cewa manzo Allah sallallahu alaihi idan ya tare da sahabban shi sai tafiya a cikin sahun bayan su ma'ana shi ne zama a can baya kai ya tamakkana min ma'rifati ahwalihi dan ya san halin da suke ciki wa ya'anati dha'ifihim ya taimaki mai raunin su wa hadha min tawadu'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ya daga cikin kankan da kai tawalu'un ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi ina fata mun gano wannan at-tasi'a na tara aidan min karimi akhlaqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama وحسن قضائه لجابر رضي الله عنه أنه عندما وصل إلى المدينة رد عليه جمله الذي اشتراه منه وأعطاه ثمنه وأرجع له في الثمن يشي أيضا هل إلى يوم من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم daga cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karamci na halin girma da dattaku wa husni qada'i da kyakkyawan hukunci da tsarinsa da Jabir anhu kyakkyawan hukunci da ya majabiru Allah ya kara majabiru yadda annahu ma wasala ila almadinati cewa yayin da aka isa madina radda alaihi jamalahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi da raƙumin sa ma'ana dan kan jabiru yake kamar da raƙumina ya kusa mutuwa yanzu saboda manzo Allah ya mishi addu'a ya dawo da karfin sa kawai kuma yana so ya mun wayau yace in siyan mishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi da raƙumin shi Allah ya sharahu minhu wa atahu thamanahu kuma ya mai da kuɗin wa arja lahu fi samani yama ma ƙara mishi ma'ana kamar kace ya siya dubu goma ya mayan mishi da hajar kuma ya mayan mishi dubu goma sha biyar kaga riba bisa riba to haka manzo Allah sallallahu alaihi yake da wannan karamci da kyauta kamar iska Da haka ya kamata wanda duk ya san shi yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko yana iddiayin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to bai kamata a ganshi da ruwa ba jama'a ya kamata ya da halin girma da karamu da kai da taimakon na ƙasa shi ba daidai bane a ce malamai da manyan cikin ahlus sunna sun zama kaman dillalai mudura ga dillalai dillali shine mutumin da aka bashi sai da fili ko gida sai ya cuci duka fatis din guda biyu kai da ka bada farashi kai mai kayan sai ya ƙara akan farashin sannan zai siya ma wanda zai siya sannan kuma wanda ya siya din shi ma sai ya bashi wani abu ka sai a siyar miliyan ɗaya ya sai miliyan dubu ɗari uku ya dafi ɗari uku nan sannan wanda ya bada kuɗin nan kuma sai ya ƙara mai ɗari da hamsin alal misali kenan to a ce mutane sun zama kama haka ka karɓe dukiyar talakawa ustazai bayan Allah masu addini da sunan za a yi wa duniya yake ka karɓe ka dade sannan kuma ka tafi gun manyan ƙasa ko manyan gari ka sake an so su da sunan talakawan nan su ma ƙara dafewa ne kaga ka dafe duka bangarorin guda biyu jama'a yan siyasa su bayar su cewa addini ka dafe talakawa su bada nasu taro da sisi nan ma ka ƙara dafewa wannan ba karamin ba bane ya dai ishe mu misali irin aikin wannan ta malami malam muhammadu al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah zuwa yake ya kwangila ya kasuwanci ya yi kwadago ya tattara kudin duka ya ma'addini aiki gashi nan shine muke cin alfarma yanzu muna fata Allah ya bashi ladan duka wannan sadakatar jariya ninkin barinki a lokacin da yake waɗannan abubuwan wasu daga cikin malaman aibata shi suke cewa duniya yake nema cewa ba dan Allah yake ba cewa dan me za a ce malami kamar shi ya daina yin kaza ya sha faɗa mana cewa san da yake karatu a jami'ar Fut ta malamai sun taba yin magayya musamman suka je wasu je mai nasiha wai ya bari waya za a ce malami kamar shi ya yana karatu a cikin jami'a bayan kuma karatu yana yi ne saboda da'awar kamar yadda ya sha faɗa su ba su ba kuma ba su bar wani yayi aikin alheri ba wani irin malamai ne waɗannan kenan jama'a Allah ya shirye da mu ya ce, Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-azim ya Allah kai salati da sallama da albarka a bisa wannan annabi mai girma salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula Malam ainihin wato farfesa a abin nan Zaid Abdul Karim Zaid ya kawo ƙarshen abubuwan da ya fitar game da wannan yaƙi na ainihin wato zatul raqa da aka kai tsaye mu shiga inda yace al-mabhasul khamis mas'ala ta biyar fiqhu sirati fi umratil qada fiqhu sira wanda ke cikin umran nan ta biyan bashi akan ce mata zamu zo mu ji al-qada al-qisas al-muqadat da makamantan suna irin waɗannan umara ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shela cewa a fito a tafi umara bayan sulhu hudaybiya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo hudaybiya abin da ya faru a Hudaybiya ya faru an yi karatun a baya sannan ya koma gida da alkawarin cewa kafaran maka suka ce sun yadda ya shiga maka amma sai baɗi to baɗin tana yi tun cikin watan zulƙada yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ta shaida cewa duk wanda ya san ya je Hudaybiya to kar ya sake bana yake koma wannan umara kowa ya fito haka mutane suka fito wajen mutum dubu biyu banda yara da mata mazaje kawai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi da makamai isassun makamai saboda tsoron makicin Quraysh da zamu zo mu muna dan dauraya ne kawai tun farko yaje shi shiga Makka yayi kwana uku yayi umara mutanen shi suka yi umara ya bar makamai a waje a wajen garin Makka to mutanen Makka da suka ji labarin gashi nan da makamai har da majajjawa da makamai masu karfi sai suka firgita suka turo wakilai suka ce haba Muhammadu ai ba a san ka da da gadaru ba a san ka da ainihin gadar ba wato cin amana ba ba a san ka da cin amana ba tun kana yaran ka ba a san ka ba suka ce ya ban shi ya mun ka da makamai ce ba shiga zan yi da su garin ba amma ni ma ban amince da makicin ku bane shi sana da wurin su da aka manzo Allah sai alaihi sa aka gadin waɗannan makamai suka shiga makka duk mutanen makka suka kauce suka bada waje wasu ma suka kuje suka kuya wasu suka je suka hawo kan duwatsu takaicin duniya ya ishe su manzo Allah sai alaihi kwana uku ran kwana na uku suka ce ma Ali ka wa dan uwanka ya fita bar garin nan kwana uku muka yi manzo Allah ya fita ya dawo wani waje ya da zango a nan wajen gari yayi aure na Maimuna sannan ya kama hanya ya dawo gida to wani ita ce qaba a takeice kwai jama'a amma za mu karanta malam duk zai kawo waɗannan abubuwan dalla dalla inda kuma yake da bukatan ƙara bayani za mu yi gwargwadon hali insha Allah a takeice kamar yadda nace ana ce mata umratul qaba kamar yadda malai ya kawo anan ana ce mata kuma umratul qisas karashin ayin da Allah yake cewa wal hurumatu qisas alfarmoni to suna daidai da juna ne an musu wato sun hana shiga wancan lokacin da kuma dole su bari a shiga shine kai da yake nan kuma ana ce mata umratul qaba'i ne wato umrar da Allah ya hukunta sai an yi ta rakashin ayar da Allah yake cewa laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين wanda wannan aya Umar da ya fahimci cewa a Hudaybiya ne ma sai da manzo Allah ya ce mishi a na ce maka bana ai ban ce maka bana ba idan muka shiga yanzu a yadda muke haka ai ba mu ci aya ba ta fassaru ba domin aya ta ce za mu shiga cikin aminci mu je mu umara mu aski kanmu babu wanda zai taba mu da wani fitina ko wani neman bala'i amma yanzu ko mun yanke hadayen mu a waje ne ma a inda suka tsare mu da haka a takeice wannan umara tana da fiqhu da malam zai fitar mana amma dai yace qala ibn hajar qala al-hakim fil iqlid fil iqlid ibn hajar al-asqalani ya faɗa yace al-imam abu abdullah al-hakim ya faɗa a cikin al-iqlid cewa تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وعلى lamma ahalla bil qa'da amara ashabahu an ya'tamiru qada'a umratahu cewa ya tabbata ji hakim labarai sun zo mutawatira ta ko ina cewa annabi sallallahu alaihi na shiga ɗaya ga wata shine ma'anan ahalla ana shiga ɗaya ga wata zulqada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sabbata sahabbai cewa kowa ya shirin umara ta biyan bashi wa Allah ya takhallafa minhum ahadun shahid al hudaybiyya cewa kuma duk wani wanda ya je kar ya saki a bashi a baya fa kharaju gaba ɗaya sabai suka fito illa manasu shida in banda wanda suka riga suka zama sun mutu a wasu yakokin da aka yi a wannan tsakani wa kharaja ma'ahu mu'tamiruna akharuna wasu kuma suka fito ma waɗanda da ba a je da su ba fa kanat iddatuhum alfai ya zama yawan su kwatankwacin mutum dubu biyu siwan nisa'i wasriya banda mata da yara da ke cikin tawaga qala yace wa tusamma aidan umratu sulh ma'ana hakim yace ana sanya wa wannan ainihin wato umra ana ce mata umarar sulhu wato umara wadda aka rubuta a cikin sulhu cewa za a yi ta bayan shekara wannan magana ka duba fathul bari a cikin mujalladi na bakwai shafi na biyar daidai qala ibn hajr har ila yau ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake qultu ni ibnu hajar sai nace fatahassala min asma'iha arba'a da aka sai muka samu sunaye guda hudu al-qaba ana ce mata umratul qaba wal qadiyya ana ce mata umratul qadiyya wal qisas ana ce mata umratul qisas was sulh ana kuma ce mata umratul sulh al-marja' as-sadiq ma'ana ka sake karanta dai wannan shafi na ɗari biyar a cikin mujalladi na bakwai na Fathul Bari idan aka ce alƙaba kamar yadda malam ya kawo anan shine kamar yadda muka faɗa wato ishara zuwa ga ayar nan ta cikin suratul Muhammad ko idan kuma aka ce alqisas shine wato ishara zuwa ga ayan wal hurumatu qisas idan aka ce al muqabat kamar yadda ya kawo anan al-qadiyya ko wanda shine ma'anar shi muqabat shine wato biyan wato yima mutanen makka irin abin da suka yi mayan musu da irin abin da suka yi cika alkawarin yadda aka yi a rubuce a takaice dai duka waɗannan sunaye ana kiran wannan umra da ita kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala sanata sab'in min al-hijra sallallahu alaihi wa sallama ya fita ne a shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala kamar yadda ibnu qayyim ya fada a cikin zadul ma'ad a cikin mujalladi na uku a juz'i na uku shafi na 370 بعد استدارة العام من الشهر الذي صده المشركون فيه عن مكة bayan shekara ta kewayo daga watan da kafirai suka hana shi shiga garin makka dama a watan azulqada ne na shekara ta shida aka yi wannan mas'ala ta hudaybiya wasaqa ma'ahu 60 badna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro raquma guda 60 wa hamala silaha ya ɗauki ainihin takubba wal da kansakalai wad dira da ainihin wato sulke warrima rimah da kibau wa qada mi'ata farisin ihtiyatan min ghadar mushrikina ya tafi da soja guda 100 runduna guda ta mutum 100 saboda kokarin wato kare kai daga yaudarar kafirai mushrikai mutanen makka falamman ta ila dhul khulaifata A ذي الحليفة قدم الخيل قدم الخيل أمامه عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه yayin manzo Allah ya isa Zulhulaifa sai ya sa aka kora waɗannan raƙuma gaba suka shiga gaba jagoran wannan kora raƙuma shine wani babban sahabi Muhammadu dan Maslama radiyallahu anhu wa ardahu wa qaddama silaha sannan su makama aka gabatar da su wastamala alaihi Bashir ibn Sa'ad isan ya bashir dan sa'ad shine komanda mai kula da makamai <coughs> wa harama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal muslimuna daga nan laifa, annabi da sahabbai suka dauki harama yulabbuna suna ta talbiya labbaik allahumma labbaika ma'ahu yana ta talbiya tare da su wa madamu muhammadun ibnu maslama fil khairi ila marri zahara shi kuma Muhammad dan Maslama ya tafi da waɗannan raƙuma zuwa wani waje da ya da zango mai suna Maru Zahara Annabi da sahabbai sun tsaya a nan Zulhulaifa kamar yadda kisa ta tabbatar kowa yayi shirin ainihin ɗaukar harama daga nan kuma suka furta talbiya suka yi kai kamar yadda riwaya suka tabbatar a cikin albidaya wa nihaya da ibnu kafir tafiya ce sai da suka yi wajen kwana goma suna yin ta kuma ba su fasa wannan talbiya ba haka suka dinga yin ta har sai da suka zo suka ga suka kaba kwatanta yawan mutum dubu biyu kuma su tafi da talbiya tun daga madina wanda da ya je aikin hajji misali zai iya ganin tsawon wajen da kuma kaddara daga nan zulhulaifa abaru ali kenan a yanzu go zuwa makka a ce da kafa za a tafi ana talbiya a cikin mutum dubu biyu inda za a ratsa wannan sahara inda za a ratsa wannan daji da babu ruwa ba inuwa la ma'un wala shajar haka suka ratsu wannan addini jama'a dole ne mu rike shi da da ainihin wato na'uddu alaihi bin nawaji da da mu saboda waɗannan mutane sun sha wahala duniya mu muka zo muka samu wannan abu zassauki gashi nan a ƙasa azube kawai sai dai ka ɗiba ka kamfata sai daga san za ka ɗebi ruwa a randa gidan ku ka sha haka kawai ɗiba muke gashi nan da ka shi sa galibin mu mu san daraja da kimar abun ba kamar da bulkai mai yake faɗa yin cewa la ya'rifu qadra al-islam man lam ya'ish al-jahiliya ko wata magana makamancin haka ba wanda ya san darajar musulunci ko darajar sunna sai wanda ya kamar wanda ya rayu a cikin maguzanci ko kafirci amma wanda kawai aka haife shi a irin garuruwa irin namu ya tashi ga kawai addini kawai ake tsantsa to galibi bai gane kimar addinin je kawai ai ba wani abu ne ai is normal kawai ai an saba dama haka ake amma wanda ya rayu inda akwai fitintunu na bala'i da kunci da maguzanci to zai buga gane daraja haka kamar yanzu mutumin da aka haife shi a garin da ake yaki to ya fi kowa sanin kimar zaman lafiya amma mu wanda aka haifa inda kawai zaune ake lafiya yana ne sun kimar zaman lafiya tunda zaman lafiya gun shine default ina bata mun gane wannan to za mu zo dai mu ji fiqhun da zai fitar akan waɗannan kabiya da muna son dai mu warware abin da ya faru wa fa wajada biha nafaran min quraish to da Muhammad dan Maslama ya ainihin wato je wajen ya tsaya inda ya da zango sai ga wasu qurayshawa to tun daga nan qurayshawa suka fara cikin su ya ruwa har aka shiga cikin garin cikin su cike yake da dure yake da ruwa wasu guduwa suka yi saboda ba su so su gani kwata-kwata wasu kuma suna so su ga wai sabana an ce yunwa da zafin Madina ya kama su ana tsaran da sun shigo za su faffaɗi wasu kuma suna tsayawa za su masabai kambun baka kambun ido suna kora musu ido wai wai su fadi duk irin waɗannan fitintunu na kafirai aka suka ga annabi sallallahu alaihi ya shigo kwana uku suna kan duwatsu suna kallon abin da ake da irin ya da sabai suke mishi da irin umarnin da yake bayarwa da irin tsari wanda yake very comprehensive da sahabbai da annabi suke rayuwa a kai. duk waɗannan abubuwan suna tsaye suna gani suna ta mamaki cewa wai yanzu Muhammadu ne ya zama haka mutumin da muka kora ya fita cikin dare a ɓoye sabon na aka saka dinga fita ɗaya bayan ɗaya a ɓoye wai su ne suka zo yanzu da wannan izzar Bilalu wai yanzu Bilal da ake yawo da shi ana duka ana ɗaura mai dutse a kafaɗa ana cin mutunci shi wai shine yawo kan kan ginin Ka'aba ya kira sallah duk sun ga waɗannan abubuwa duk za mu zo mu je da wannan ya kasance kaman shine wato tamhid kaman introduction ne akan cewa za a iya karya kasan Makka a shigo a kawo mata musulunci domin da su sabai suna ganin ba zai yiwu ba sun hakura da Makka amma da suka ga su sun yi wannan abun sun fita lafiya suka fara tunanin kai za mu iya cin mutanen da yake a shi domin wannan yi preparing zakatan su akan su iya jajircewa a cewa fatuhu makka mutanen madina suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama suna mushi kirari abdullahi dan rawaha yana tawaka yana kirari yana cewa khallu banil kuffari an sabili al yawma madribukum ah, menene yake cewa ala tanzili zarban yazilul hama an amma qili ko ah, wa yuzhiru al khalil an khalili ko ta waka maka ci haka sana a cikin littafin sira yana cewa ku babu wuriya ku kafirai yau za mu buge ku ne bisa fasara qur'ani qur'ani ya ce in mun kama kuma buge ku wa darbar riqab sannan kuma yake cewa zamu mu muku duka ne wanda zai dinga sauke kai daga madaukin kan daga wuya kenan har yasa masoyi ya kasa gane masoyi shi sai Umar yace kai ka mana shiru kana waka a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haramin Makka manzo Allah ya ce rabu shi wannan waka ta fi musu zaɓi fiye da saukakki bau a yanzu din nan shi za kafirai da kansu na makka wanda suka musulunta irin su abbas da abu sufyana suke cewa sanda muke kafirai mun fi jin takaicin wakan hassa saboda shi yana aibata mu da dangoginmu yana zagin jinsinmu mun san shi manzo Allah sallallahu alaihi ya zama da Abubakar ya mushi tarihin kowane shedani a Makka shi ka gaya ma Hassan duk wani shaidani da wanda aka taba kama shi da kwartanci da wanda yake bin baban shi wani bashi da wani duk wani abun kunya da wani ke da shi a cikin kafaran Makka yace Abubakar ya gaya mushi yace kuma ba komai malaika din zai kare shi da ka shi tashi waka yana zage su wannan aibobin ne to a lokacin sun fi jin haushin wannan aibo shi ko Abdul dan Rawaha yana zage su da kafirci a lokacin ba su damu ba oho dan ba san darajar imani ba to da suke cewa sanda muke kafirai mun fi jin haushin wakan hassa amma da muka musulunta sai muka gana shi abla dan Rawaha ya ku aibata mu dan ba mu sani bane sai zama a yanzu kuma sun fi jin haushin wakan abla dan Rawaha suna fatan da ma aminta da wakan shi a daina karanta ta duk da sun musulunta haza ake ta ne a daina tunan baya ko wai dan gidan gete ya hawo sarauta ke banda tarihi wannan sarauta ba tarihi Allah shi da to da haka aka taho a wannan sahabi mai suna Muhammad dan Maslama ya tsaya a wannan wuri mai suna Marwa Zahran sai ga wasu mutane daga cikin Qurayshawa suka tambaye shi halin da ake ciki fa qala hadha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ce musu ai manzon Allah tsaya da aminci Allah tabbata gare shi yasbahu hadha almanzila gadan insha Allah ta'ala ce nan da kuke gani masaukin manzon Allah ne gobe gobe nan Allah shi na baro shi a baya fa atau quraishan fa akhbaruhu fa fazau sai suka ruga da gudu suka je suka a makka suka tara jama'a ya ku quraishawa ga halin da ake ciki Muhammadu da runduna ga sunan sun fusanto garin nan mun shiga uku mun lalace fa fazau sai kowa ya Hankalin hankalinsa ya tashi wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi marri Zahra. kamar yadda Muhammad dan Maslama ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wannan wuri ne sunan Marru zahra وقدم السلاح وقدم وقدم السلاح وقدم السلاح الى بطن يعدج aka gabatar da su kuma rundunan nan wannan amod runduna din wanda ke dake da makamai aka ce su kuma suke siya da zango a wani mai suna batsalu ya ajaji gashi aka sama da yake cewa ya ajaji bil hamzati wa jimai za ka karanta da ya ba ya kawai da madda ba sannan da jimun guda biyu ismun li makanin qaribun min makka sunan wani wuri ne a kusa da garin makka wa huwa wadun min awdiyat makka wuri ne daga cikin kwazazzabai na garin makka shimalat tan'im arewa da tan'im wa wadi tan'im yasubbu fi ya'juj wannan ainihin wato kwazazzabo na tan'im yana gangarawa da ruwan shi ne zuwa wannan wadi din yaqta'uhu at-tariqu ila al-madinati ala ashrati akyalin min al-masjid al-haram yana hanya ta yanke shi kafin zuwa Madina a bisa tsawon ainihin wato ainihin akiyal goma kama a ce zango goma daga masallacin Baitul Haram yu'rafu al-yawm bismi Yaj yanzu sunan wurin Yaj Muhammadu Sharaf ka duba littafin Muhammadu Sharaf mai suna al-ma'alim al-akhira shafi na 297 to bari ni ma na irin abinda malai yake na kwaikwaya ko jama'a irin wannan karatun jama'a ya da matuƙar muhimmanci amma ba san shi ba a nan kasashen ne karatu game da ma'alim geografiya yanzu kamar birnin Madina na Zaria bayan shekaru za a waye gari da abubuwan ba a san su ba wanda za su zo a baya ba su san ma'anar kalmomi da sunaye da abubuwa ba to ya kamata a samu marubuta na tarihi da masana a nan su yi wannan rubuce-rubucen me yasa ake cewa ta anguwa gaskiya ina tarihin asalin kafa tudun jukun? me yasa ake cewa wata anguwa a cikin Zariya, anguwan Bishar kofan kona me ma'anan kona din haka in ka je Kano me ma'anan kofar gadan kaya me ma'anan kofar mazugal me ake nufi da duka wuya yawanci galibi wanda muke rayuwa yanzu ba mu sani ba hadin da nake magana alama ban sauna ba kai ba ko amma na san dai ana da bukatar su wani lokaci can mun taɓa magana da wani masani a nan Zariya. cewa ya kamata fa a yi mazariya littafin tarihi irin tarihu madinatu Baghdad a ce sunan shi tarihu madinatu Zaria wanda ya tarihin daukacin malaman da suka rayu a garin nan gaba, domin irin abin da suka tafi Baghdad suka yi kenan Zaria din ta shahara da cewa garin malamai ne suna shiga suna fita suna rayuwa suna mutuwa shekaru aru aru sai a manta da su ba a dawwana ambatan sai daidai kuma daidai din ma abin da ake dawwanawa bai layi shi gari da bai wadatarwa ya kamata a samu wani project da wasu al'umma za su dauka wa kansu ko wata jami'a za ta dauka wa kanta ta ce irin wannan tarihi na wannan ya daga cikin ayyukan da ya kamata jami'an musu dinga ya matsayin community services din su Kamar ce yanzu department na history ana Ahmad Bello University Zaria sai su dauka wa kansu cewa za su sa wasu dufa na ɗalibai masu yin majistar ko doctora su ɗauki tarihin ƙofofin Zaria su rubuta wani abu a kan shi tarihin anguwannin Zaria. tarihin malaman Zariya a Islamic studies ne ko a ina ne da gwargwadon dai internationally da ake yin su in ba ka ba awa za su ta wucewa sai a neme su a rasa waɗanda suka gabata da yanzu muke ta hujja da su da ba su waɗannan abubuwan ba yadda za mu samu yanzu kana ganin mu yanzu a nan abin da ya faru shekara ashirin baya ma sai ka nemi inda za ka samu documentation akan shi sai ka rasa sai ka tafi inda ake takama an ajiye northern history scheme ko kuma arewa house kenan a kaduna ko a abin nan na Sokoto eh, na cibiyar bincike na tarihin arewa na Sokoto ko a Kano ko waɗannan gidaje da ake cewa gidajen tarihi suka je suka nema babu gaba ɗaya ko jaridu babu ba je ba saboda gaba ɗaya ba mu da tradition na documentation ɗin ainihin wato abubuwa to alhamdulillah mu ana makarantar mu da salafiya muna da wannan orientation ɗin malam albani Allah ya ji kanshi da rahama kuma yadda fadar nan babu abin da ya mana ruwa ba abin da bai fada mana ba babu wata fatawa ko shawara ko nuni cikin nishadi ko cikin fadawa wanda bai ga mana ga yadda yake yi ba shi sa Allah da zamu bada muhimmanci game da wannan kuma na fatan ƴan baya su bada muhimmanci game da wannan Allah ya shirya da mu kaji yanzu gashi wani malami ne ya rubuta littafi wanda kawai yake magana akan ma'alim abubuwa waɗanda suke landmark abubuwan da suke suna da alaka da addini waɗanda an san su da yanzu ina ne me nisan su daga harami me sunan wajen a yanzu in ya da wata falala za a ambata akwai littafai da dama da suka yi irin waɗannan wasu akan makarantu wasu akan garuruwa wasu akan sunaye wasu akan kabilu wasu akan danguna da jinsuna duk akwai su a cikin larabci duk ma da su a nan makarantar mu da su salafiya insha Allah wannan waɗannan tafai kamar yadda malai sha faɗa duk ga sunan mu suke jira yanzu jama'a inda yana faɗa ana ganin kamar faɗa kawai yake to yanzu kowa ya gane ya shiga jefe shi ko dukan mu nan suna jiran mu ne fa mu zo mu karanta wai kawai mu ta saurare ba jama'a sai mun karanta Allah ya shirya da mu haisu yanzuru ila ansabil harami na'am nan ne ko ونزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمر الظهراني وقدم السلاح إلى بطن يعجوج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم تدري زمان وتسو مكامان سنة فسكنتر إياك حرم daga inda kama ce an kafe igwa igwa ta yadda in su annabi suna cikin makka wani bala'i ya taso to daga nan ko za a fara aikawa da maizar daga nan za a fara daukan mataki na ainihin atakin kafirai kenan ina fata an fahimci wannan kamar da ga sojoji suna yi su su kafe wato igwa igwa din su da makaman su a wani strategic waje wanda suka san daga nan za su iya hujumi ma abokan gaban su to abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi kenan a lokacin wa khalafa alaihi aus ibn khawli al-ansari fi mi'ati rajul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani sabon komanda kuma a ila yau ya zama a wannan wajen mai suna aus ibn khawli al-ansari da shida sojoji mutum 200 wa kharajat quraish min makka ila ru'usil sai qurayshawa gaba ɗaya suka fita daga garin makka suka ji suka hawo kan duwatsu wai su ba za su iya yadda manzo Allah ya shigo suna ciki ba saboda tsabar kiyaye da gaba sai suka fita suka hawo saman duwatsu suna kallo daga can sun yi tagumi suna mamakin Allah cewa wai Muhammadu ya bunƙasa wato shine ya shigo garin na yau bayan shekara bakwai cikin wannan izza da daraja bayan korar da aka mishi ya fita boye wa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhadaya amamahu manzo Allah ya gabatar da wannan hadaya suka shiga gaba fa habasa fa hubisa bi biqwa aka je aka killace su aka tare su a wajen suna biqwa inda aka je aka yi wato kamar aka yi sansani kenan ko aka yi barga inda aka yi fakin din dabbobin hadaya din nan mun ji cewa shi annabi kadai ma ya taho da raƙuma guda 60 insha Allah wannan magana ma da yace ka duba al qasalani a cikin littafin al-Mawahib juz'i na 1 shafi na 541 zuwa 542 wa fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala a cikin sahih al-Bukhari daga ibn Abbas Allah ya kara mashi yarda shi da mahaifinsa Abbas yace قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi da sahabban shi sun taho fa qala al mushrikuna sai kafirai suka ce innahu yaqdimu alaikum wa qad wahanatkum humma yathriba suka ce ai za su shigo gare ku ne alhalin zazzabin nan na Madina ya raunata su ya rarake su gaba daya a can baya wajen da aka karatu game da hijira mun ji cewa bayan da sahabbai suka koma Madina sai zama cewa yanayin gari canjin wurin zama ya shafi da dama daga cikin suka dinga zazzabi saboda garin Madina a lokacin Yathrib ake ce mashi. wato gari ne zafi gari ne wanda yake da wuyar sha'ani ga waɗanda ba 'yan garin ba gari ne wanda in ka shiga kana baƙo, sai kai ta masassara ko kai ta gudawa kai ta zazzabi ka rasa kan jikinka haka har sahabbai suka yi rashin lafiya kamar bilalu ya daga sunan suka rashin lafiya haka je ana gaishe shi ha yana waka yana cewa alalati shiri hal abidan da lailatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalil yace wa yana takeicin a ce zai kwana a wannan kwarazabo wanda ba abin da ke kewaye da shi sai abin dabino da da abin nan da da da shuci to wannan abin nan ya har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga addu'a ta musamman akan Allah ya sanya Mariya ta zama tayyiba ta zama gari wanda yake mai daɗi Allah ya karɓa mishi wannan addu'a Allah ya mishi a mafarki cewa wata tsohuwa ta tashi ta ɗauki wasu ƴan komaɗita ta fita da gudu daga Madina manzo Allah ya fassara musu cewa wannan shine cutukan da ke cikin Madina daga nan Madina ya zama gari mafi daɗi a duniya har yau ɗin nan wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu har yanzu ka je madina zaka ji wani gari ne mai natsuwa mai dadi gari na masu imani har yanzu dinnan da muke magana tun daga wannan albarka ta addu'a da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata to shine su kuma kafiran makka suna nan da wancan mugun tunanin cewa ai gari ne mai zafi gari ne mai matsala a tunaninsu har yanzu za su ga danginsu dinnan musulmai waɗanda suka gudu suka koma gidan hijira a Madina za su gansa a rame a kanjame alamar yunwa da fatara da zazzaɓi da masasara zaka suna cewa a ya kwashi ayan mutane ya je ya tsare su a wani kwazazzabo a wani kwari wani gari mara daɗi. bar su shigo ku gansu to saboda wannan magana da suka yi wannan shubar sai manzo Allah ya ce fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam an yi milin ashwat salata salasa maza Allah ya ce idan kun zo yin tawafi a dakin Allah na Umara to ku yi sassarfa ku yi fofoci ku tafi da gudu-gudu a ainihin cewa ta farko da ta biyu ta uku wa an mishi ma bainal rukunai sannan sai ku dinga tafiya tsakanin rukunin yamani da ainihin rukunin al-aswadi lazar idan kuka bi tsakanin nan to ku tafiya amma sauran ba ku tafi da gudu har kewaya guda uku nan daga nan kuma sai ku tafiya a sauran ashwatul arba'a al akhira walam yamna'u an ya'muruhum an yarmidu al ashwata kullaha ila ibqa alayhi ba abin da ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji Abdullahi dan Abbas yace ayi duka bakwai din da gudu sai dan rangwanta musu kada gas din wani ya kare kan wani ya je gaba ɗaya haki ya kare shi to kuma saboda wannan abin ya zama sunna da har yanzu da haka za a dinga yi وزاد ابن سلمة an أيوب an سعيد بن جبير عن ابن عباس qala ya ƙara da cewa lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li amihi alladhi ista'mana yayin da manzon Allah ya zo a wannan shekara wadda Allah ya tu'mina wadda akai ittifaki akan ya zo cikin aminci wanda Allah ya saukar da cewa zai shiga cikin Makka cikin aminci qala ya ce musu irmilu liyal mushrikuna quwwatan ku yi sassarfa dan kafare su ga karfin ku wal mushrikuna min kibali ki ka'i'a ka'i'an a lokacin mushrikai suna nan ainihin wato a tsaye ta fuskar ka'i'an sunan wani dutse ne wanda yake yana kusa da ainihin wato rukunan guda biyu wanda daga wurin ana iya kallon Ka'aba saman dutsen galibi yanzu wannan duwatsu duk an riga an narke su an dargaje su an yi gine-gine na zamani da wuraren saukar baki da makamantansu to a lokacin ya ce musu su haka dan ainihin wato a ga karfin su cewa da karfin su fa da lafiyar su za mu zo mu ji kuma anan ne ma aka ce kowa ya bude kafaɗar shi ta dama ya zama ya sako da haramin shi ta kasan kafaɗa da za a ga damtsen shi a ga cewa suna da fa fawa a cikin su ba wai kawai ramammu ne ko tatu ba duk wannan kuma daga nan ya zama sunna a cikin addinin musulunci ina ba da mun wannan a ƙasa malam yace a duba sahih bukhari al-matbu'u ma al-fath wanda aka buga shi da fathul bari a mujalladi na bakwai a cikin shafi na 508 zuwa shafi na 509 a lamba hadisi na 4256 wa ka aiqan jabalun yushrifu ala rukunain ash-shamiyain yace dutse ne wanda yake yana tsagi akan rukunai guda biyu wato kusurwa guda biyu na Ka'aba waɗanda suke ta bangaren yamma wa man kana bihi la yara man bainar rukunain al-yamaniyain wanda yake kan dutsen ba zai iya ganin mutumin da ke tsakanin wato kusurwa guda biyu na gabas ba da haka to tanan shi za annabi ce babu lafi suna iya tafiya ka nan domin abin siyasa ce za mu zo mu ji kiwon da zai fitar kai idan sun kewayo ta inda kafaran za su gansu to a daidai lokacin to sai su gudu amma wanda ya kewaya ta inda kafare ba za su ganshi babu laifi yana iya tafiya a hankali ina fata mun fahimci wannan wa fi sirati ibn hisham a cikin sira ta ainihin ibn hisham muhammad ibn hisham mai sira yace lamma da dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama almasjida yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallacin harami kenan uh, ittaba'a bi ridaihi wa akhraja adadahu al-yumna sai ya ainihin sanya mayafin shi ta kasan cikin sa ya fito da damtsan shi na dama thumma qala yace rahimallahu mura'am arahu al-yawma min nafsi quwwa ya Allah ka ji kan duk mutumin da yana kafaran nan cewa yau yana da karfi summa taslama rukuna sannan ya taba wannan rukunin yamani da ake fara dawafi wa kharaja ya fito yuharwilu yana sassarfa wa yuharwilu ashabuhu sabai ma suna sassarfa ma a tare da shi hatta idza ra'aw baita har inda suka gama ainihin wato ɗakin minhu daga rawa baita minhu ma'ana lokacin da ɗakin ya ɓoye shi daga kafirai din wa saslama rukun yamani ya taba ainihin wato wannan kusurwa ta dama masha sai ya tafiya anan kuma hatta taslimu ar-rukn al-aswada har inda ya taba ha hatta yastalimu har ya taba ar-rukn al-aswada dayan ainihin kusurwa inda dutsen yake kenan ko thumma har wala kazalika thalatha ashwati aqwati ya ci gaba da wato sassarfa har zuwa ninki uku wa masha sa'irha yayi tafiya ta ɗabi'a a sauran kamar daidai ba su umarni to haka ya aikaci ma'ana idan kafiran suna kallon shi yana kewaye waɗannan sauran rukunai sai ya tafi da gudu idan ya zo nan misali ya taɓa rukunin yamani to a iya nan saboda ɗakin ya kare shi ba su hange shi da kan dutsen to yakan iya yakan yi tafiya har ya sake fitowa inda za su kai shi da ya gama wannan kewaye guda uku suka ga cewa lallai sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam da karfin su da jarantar har yanzu da lafiyarsu. an biya bukatar wannan siyasa da ake nema daga gare su sai suka shiga wata tafiya a hankali tafiya ta al'ada suka su tsawafi mala ya ce a duba ibn shamin asirar nabawiya al-matbuwa ma'ar rawdul anif rawdul uns a cikin mujalladi na hudu shafi na sittin da ainihin wato tara za mu tsaya nan insha Allah kan namun lokaci yayi sai mu tsaya anan sai Allah ya kai mu kuma mako mai zuwa kar mutane su manta cewa wannan ba shine asal lokacin karatun ba mun yi saboda malam muhammadu awwal mai shago ya yi tafiya zuwa lagos muna fata allah ya da su lafiya shi sama ga dacewar saboda ba mutane haka bara a baya fi sira don a yau insha allah da aka fi sira sai asabar mai zuwa ba ta gobe ba wata asabar in allah ya kai mu a nan muke cewa ka abin da muka faɗa daidai allah mu da yake sake ba mu ladan shi na faɗa da damar aikata shi kurakuran da suka zo mana saboda gazawa da tuntuɓan harshe da rashin iyawa da karancin fahimta muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana su ya mai mana da su hasanat Allah kuma ya bai malaman mu magabatan mu dama su ainihin wato gyara mana dan a tafi gyara gaba daya wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik